وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواما درجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة ساكي هدوى أولا يمتي ترانا التلاتة يومنا عشرين دبيوغة محرم هجرا من زن الله صلى الله عليه وسلم shekara 1448 wanda ya daidai da bakwai ga watan bakwai shekara ta 2026 cikin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala mun sake haduwa a wannan masallaci mai albarka na musabdin Umair da ke nan lamba 21 layin Alhaji Umar Giwa da ke cikin garin ɗan bushiya a nan Kaduna New Millennium City domin ci gaba da dauran littafinmu mai albarka wato mai suna sifatu ibadir rahman siffofin bayin Allah mai rahama na babban malami malam Abdulrazak bin Abdulmuhsin Albadar albadar hafizahullahu ta'ala wa ra'aku wannan kuma shine ranar mu ta biyu darasi na biyu a jiya mun yi muƙaddima mun kuma ji tarjaman malam a takaice sannan mun ɗauki sifa ta farko mun kammala ta wanda za mu tashi a ta biyu wacce ce sifa ta farko da muka yi ajiya a kakka buɗe littafi malama sifar farko da muka yi ba ayan ba kakku yi min wayo <laughs> yawwa tafiya cikin natsuwa ko da magana wadda take ta ma daidaitacciya su ne darussan in duk ba a fahimci ko ba ka gane wannan an ɗauki aikin Allah ya saka muku da alkhairi kuma ya sa mu dace to malai yace as-sifatu thaniya sifa ta biyu da zamu tashi akan ta yau daga cikin siffofin bayin Allah ta nagari shine muhafazatuhum ala salati kiyaye wanda suke yi masalla in an ce kiyaye sallah shine mutun ya salla akan lokaci sannan kuma yayi yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar kiyaye wanta akan lokaci Qur'ani ya tabbatar inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta a wani wuri yace hafizu ala salawati was salati alwusta kaga dole a kiyaye lokutan su sannan kuma yin ta yanda aka koyar wannan hadisi ya zo mana da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wata ibada da ya koyar da mutane theory da practical ɗinta kamar sallah ya yi bayani a kanta ya ce in kai ruku'u ka natsu har sai ka tabbata cikin ruku'u ka sun natsu ka ɗago ka tabbatar ka daidaita kai sujada ka tabbatar ka haka ya bi har sai da ya zo kan sallama kamar yadda shi ma Allah ya girmama masa al'amarin sallah din haka ya girmama wurin koyarwa kuma da ya gama ya hau mimbari sama ba lokacin sallah ba sai don kowa ya gan shi ya zamto mutum bai da uzuri ya yi sallah ba lokacin sallah ba suka ga yadda yake yi da ya gama tsab sai ce da su sallu kama ra'aytumuni usalli ku tabbatar kun yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah malam nasiru na albani shi kuma da ya ta sai gwangwaje mai mana gata sai mana littafi ya sa mai suna sifatu sala sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ga siffar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla min takbir tun daga kabbaran harma ila taslim hassan da ya sallama ya idar Ya ce ka annaka taraha kamar a gaban yi kana ganin shi kuma ka karanta littafin ƙarshe sai dai ka ce mishi Allah ya saka maka da alkhairi saboda ya ya yi bayanin kwarai to a daga cikin abin da nake so mu ɗauka darasi anan ne kiyaye sallah ɗin na annabi sallallahu alaihi wasallam yana masallaci wani sahabinsa mai suna Khallad bin rasi ya shigo masallaci ya sallah sallah cikin gaggawa nan da nan yayi nan da nan ya idar wanda muke ce mata yar fakin nan wai ba yawa a ni manzan <laughs> da ake samu ladanta ba saboda hadisin nan zai nuna cewa gaskiya ba ladan ake samu ba bari ku ji karshen hadisin da ya irin wannan sallan ya zo yi ma'annab sallallahu alaihi wa sallama sallama ya ce assalamu alaika ya rasulallah maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi wa alaikum assalamu rahmatullahi wa barakatu irji' fa salli fa innaka lam tusalli ko ma ka je kai sallah don wannan kotan kurciyar da kai ba sallah sunanta ba a wurin Allah kai dai ka ji kayi amma ladanta bai tafi ba yayi haka har so uku a ƙarshe ya ce da shi na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ban iya wata ba sai wannan koya mun kawai kasan shi mumini inda za a wuce kawai to a yi wuce shi ne ce koya mun ya tashi ya koya mai to muhalli shahidin da nake so mu sani shi da annabi sallallahu ya gama koyar da shi sallan sai ce da shi law mitta alaiha da ka mutu irin wancan sallan kake kafin umma maka gyara ma ta kai da aljanna sai dai ga wasu na shiga eh ba ka taba rabauta amma yanzu mun iya ya'lamuna zahiran min alhayati duniya dunya mun san da ake neman tuwo mun san da ake samun ƙuri'a mun iya campaign mun iya boko amma sallan wasu mu wallahi karima ba zai ci ba kamar yadda malam Bahaushe ke cewa to jama'a mu gyara sallah ita ce abu farko da za a yi mabawa hisabi a kanta da mutum ya je lahira in ta gyaru komai mai sauki ne in kuma ta lalace komai ya lalace kuma jama'a ko a duniya al'amuran mutum ba za su taɓa daidaito ba ya zamto bawan Allah sai ya kiyaye sallah saboda inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar Allah ka azurta mu daga cikin ahalinta kuma ka sa ta ce mu ran alkiyama to malam yace kiyaye sallah la siyama qiyamul layli babu ma kaman sallar dare don akan ta ne ayin za ta yi magana to sai ma ya kawo ayan na aya ta biyu kenan ko kuma sifa ta biyu qala azza wa jalla Allah mai girma da buwa yace walladina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama daga cikin siffofi dama kun san ya ce zai cewa walladina walladina bi ma'ana ai ibadullah ibadur rahman su waɗannan bayin Allah masu rahama din in kana so ka ga alamansu a nan gidan duniya to za ka gansu su ne waɗanda ya bituna li rabbihim sujjadan wa qiyama su masu kwana suna sujjada ga ubangijinsu suna kwana a tsaye suna masu kwana suna sujjada zuwa ga ubangijinsu su sujjada kuma tashi sallah wa min sifati ibadir rahman malaci na daga cikin siffofin bayin Allah mai rahama az-zahira irin siffofin da ake ganewa a sarari ka san idan ba nan su ya ce wane dan aljanna ba ne ba za ka ce ɗan aljanna ba ne sai dai ka ce kana kyautata mishi zato haka nan in ba nan su ya ce wane dan wuta ba ne matuka yana cikin da'ira ta musulunci ba za ka ce dan wuta ba ne sai dai ka ce ana ji masa tsoro Wani ta ce aƙida ta ahlus suna wal jama'a to amma akwai alamomi da kowa kullum yassirin lima khuliqa lahu annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku tashi ku yi aiki duk wani mutum za a sauƙaƙe mishi irin aikin gidan da zai jera nan gobe shi za ka ga yana yi a duniya wani sahabi ya taɓa miƙewa ina ga abla ibini mas'ud ko abla ibini umar ko abla ibini abbas sai daga cikinsu ya ce ba wanda ya isa ya san makoman wani a ranar alkiyama ya ce amma wallahi kowa ya san matsayin shi a ranar alkiyama sabai suka ce me kake nufi kamar ya ta kama na idda irin gaibu ke da suka ya ce to ka kalli matsayin addinin Allah da biyayyanka gare shi shine kusancinka da shi yanda kake saba mai kake nisanta addinin shi yace kama ka shi ma zai walakanta mutum ra kiyama dukkan sahabban da suke wurin sai suka shiru bai ma'ana sun yarda domin inda ba su yarda ba wallahi sun masa inkari ko waye shi sayyidina imana eh sayyidina umar radiyallahu anhu ran da ya zama amirul mu'minin saboda tsoron Allah kin hawa minbari ya kudu ba aka yi aka yaki Huzaifat bin Liman ko Salman al-Farisi wani ce da shi ya kai Umar ba fa kai muke tsoro ba mun ga ka dace da jagoranci ne shi yasa muke so ka shiga gaba yace amma wallahi yau da zaka karkace akan abin da Annabi ya koyar da mu sai fito da saman takobin shi yace ko da kaifin wannan sai mun maida ka ba wai tsoron ka ake ba sai dan Umar ya kalle shi yace kun yi min alƙawarin yanda ya faɗa za ku cika suka ce kwarai kawai sai haye minbari ya hudu ba <laughs> kaga at-ta'awun kenan alal birri wat taqwa mm to shine anan malam yace ce yana daga cikin siffofin bayan Allah na kwarai wanda ake ganewa a sarari shine muhafazatuhum ala ada'is sala shine a gansu suna sauke nauyi na sallah da Allah ya ɗaura mu kaga kenan ashe sallah ana so a rinka ganin ka a jam'i cikin jama'a wani ya ta faɗa ma wani malamin mu yace ni malam ka ganni nan ba ruwa na da kowa fan shiga rigima ce wallahi yi kyau sai ni fa saboda gudun fitina sallan nan ma a falo na nake wala ismail eh, ya ce sallan nan ma shi saboda wai a gane tsabagen shi ba ruwan shi da rigimar jama'a a falon gidan shi yake salla. sai ma ya ce a sha ta ai kuma na alhaji sai an yi gyara ce ne gyara ce ai kaje kaje ce oh my god i'm very sorry zan gyara <laughs> eh, Allah Allah ya albarka to shine malaifata fata allaji hiya azamul Amalil Badaniya, wanda sallah ne ce mafi girman ayyuka na ibada na jiki wanda Allah ce ma'aikata da jiki wannan kiya sallah kuwa farzan wanda take ta wajiba domin ba da Allah ya fi so kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba abinda Allah ya fi nema a wurin mutum kamar ya sauke wajibai wa naflan da kuma wanda yake na ƙarin neman falala ne na lada ah, waɗannan kuma suna sa Allah ya so bawa wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bawa na ba zai taba gushewa ba yana kusanta na da na filfili har sai na so shi ya Allah ka so mu dan tsarkin sunayenka mala ya ce to waɗannan nafilolin wala sai ma salatul layl babu kamar sallan dare dan ba ta da sa'a fa innaha domin ta sallan dare da ake magana sunnatun muakkada sunna ce mai tsananin ƙarfi wanda har ta kai gab da ta zama wajiba sai ba ta zama ba shine sunna muakkada sunna ce mai ƙarfi tabbatacciya an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi waja fi fadl muhafazati alaiha sannan kuma ya zo bayani dangane da falalan kiyaye sallan dare an samu ahadithu adida hadisai masu tarin yawa da suka ta magana akan falalanta ka san ko Allah ta'ala da manzansa ba za su yawaita magana akan abin da bai da amfani ba annab sallallahu alaihi wasallam duk abin da bai da amfani ma wani lokaci ishara kawai zai ma mutane ya wuce shi musamman abin da yake iyakarsa duniya ko ita duniyan ma kanta ba ta sai shi kallo ba ku duba hadisi na mala amali bin niyyat ko wa inna mali kullum bi in yace mene ma'anawa da yazo bayanin cewa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi maganar lahira da daraja duk wanda hijirarsa ta kasance don Allah da manzansa sai ƙara maimaita saboda abin da ake so ne yace ce fa hijiratuhu ilallahi ya ƙara maimaita wa rasuli amma da ya zo kan duniya ba yace fa man kana tijratu hulid duniya wanda ko dan duniya ne yusibu hashi da ita sai <laughs> zame ta can ma'ana ita bata kai mu sake maimaita ta so biyu ba da zai ishara ma a gane ta da ba zai kira sunanta ba to kaga anan ko tunda hadisai suka yawaita akan sallan dare to lalle sallan dare a bace mai daraja Allah ka azurta mu da ita wali hala ja'a tansis alaiha wannan ne ma sanya aka sa aka yi nassosi da yawa akan ta fil ayati aka samu nasiye magana akan ta fil ayati a wannan aya da muka ji walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama wato wannan aya ta nuni akan cewa anna min sifati ibadir rahman lallai sallan dare tana daga cikin siffofin bayin Allah mai rahama sannan mala ya ce wa da warada fi fadli alqiyamil layli daga cikin abin da zo aka samu na hadisi dangane da falalan sallan dare qauluhu sallallahu faɗin manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi da ya ce Afdalis salati sallah mafi falala da daraja ba'adal al ba matuƙar kacira na wajibai to salatun laili ita ce sallan da. kuma ku kalli wani abu fa kun san eh, ayyuka na ƙwarai kala biyu ne akwai wanda amfanin su muta'addin amfanin ibadan da zai je wani kama ya amfana da shi akwai naf'ul ƙulƙasir, akwai amfanin da a ka yake tsayawa to malamai sun magana in ku karanta wannan littafin na malam salih al-munajjid utruk asaran qabla ar-rahil ya tattaro waɗannan akan wace ibada tafi tsakanin ibadan da in kai wani zai amfana kaman zakka kaman sadaka kun fahimta kaga yanzu kai ka samu lada shi ma ya samu la'ada to akwai kuma abin da in kai kai kadai ne kaman wannan sallan dare din ai kaga sai kai kadai ne zaka amfana da ita to ka duba duk da cewa annabi sallallahu alaihi ya fifita kayi abin da wani zai amfana wannan nan fa ba lallai mutum ba don hadisi ya zo a cikin sahih bukhari manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ko shuka kake a gona dabbanka da take maka huda ta taka wani ya karye wani reshe ya karye ko kuma tsuntsu ya sauka ya ci wani daga cikin tsuron da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ra kiyama ladan sadaka zaka gani a mizaninka to kaga wannan ba karamin abu bane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a kullun yana fifita duk wata ibada da wani ke amfana da ita to amma kaga sallan dare duk da kai kadai kake amfana amma ka samu ayoyi hadisai masu yawa suka yi magana akai to shine sai malam yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace na karshe hadisin ko wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace alaikum bi qiyamil na hore ku kaga sunna muakkadan kenan kai ku annabi ya hore ka da baganka absent ai da kaman wuya ka duba tarihin Abu Ayyub al-Ansari mutumin Madina yaki aka tafi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam na tawagar Abdullah ibn Umar aka hada su tare da shi a matsayin wanda za su tsaya wuri daya a gurin yaki ana shirya sahukan a fara wani ya mamaye Abu Ayyub al-Ansari yanke shi da wuka a ciki ya fadi hanjinsa wani bangare ya fito ya fadi kasa. aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce abdullahi ibn umar ya tsaya ya jinyan shi shi ma kar ya shigo yakin a ga yanda Allah zai aka fara ana cikin gwabzawa ko abu ayyub al ansar ya ji an daga shi mutumin madina ne tunda ka al-ansar dama mutumin madina wani ya daga murya yana yekuwa ya al ansar karratan ka yaumi badarin ga bauta ranar karin battan ta zo kamar ta badar wanda Allah ya ce kowa ya aikata abin da ya so inda ya je badar na ya tsaye mishi sabi kuma lada ke nema da aljanna karratan kayo mu uhud ya ce ga wani kokarin da ake so wa jama'a kamar na uhud wallahi abdullahi ibn umar ya ce sai na ga abu ayyub al-ansari ya ɗiba hanjinsa da hannu ɗaya ya ɗauki takobi da ɗayan hannun ya ɗaga ya ce na wa makamin na riƙe shi na ce da shi ma'azur an ta ya abu aqil ya ce Allah ya maka uzuri abu aqil ne ba abu ayyub ba kuskure ne ya ce ma'azur an ta ya abu aqil Allah ya maka uzuri Allah ce laisa alal a'ma haraj wala ya jawo masa ayin suratul fath sai ce a'a ya ce wallahi ni balan karbi wannan uzurin daga wurinka ba ya ce kai ka san yadda muke kaunan Allah da manzansa yau annab sallallahu alaihi wasallam ya sa a kira mu da sunan mu ya lalansar kamar fa ce ya ku mutanen zariya ne sai yau zan tsaya dan bushiya <laughs> wayan dan motsa ku ne kar ku fara bacci yace yace yace yace za yace zai ya ka san yanda muke amsa mai balle a kira mu da sunan mu ina kwance ce uzuri Allah yayi ma yace a'a yana yunkura saboda bleeding jini da ke zuba sai ya kasa jikin ba karfi ya sake fadi bai je ba Abdullahi bin Umar na tsaye ga kura ta tashi ga alaman kan Annabi sallallahu alaihi wasallam aka nufata yace kai Abu Aqil ya jira zan je kare Annabi ya yunkura ya tafi to karshe aka yi nasara da aka zo sai Abdullahi bin Umar ya tuna an fa bani jinya ya patient ina ke ciki sai ya dawo yana duba wuraren ya ga ina ne inda ya ya gano inda yake tsaye yace yana zuwa sai da Abu Aqil al-Ansari yana numfarfashi na karshe rayuwarsa za ta fita ina laliban shi yace na gan shi duk kura ta rufe shi yace da yaji murya na yace wallahi a cikin magagin fitar rai amma sai da yace min yabn umar liman al-aqiba yabn umar liman al-aqiba yabn umar liman al-aqiba so uku yace abdullahi dan umar ba mutuwan da zan yi ta dame ni ba wa yace nasara annabin Allah na wani hali abdullahi dan umar malami ne na yankan shakku kuma kun sani sai ba shi amsa da ayan ƙur'ani wanda ta daidai da tambayan shi ya ce da shi innal aqibata lillahi wali rasulihi wali mu'minin ya ce kwanta lafiya a ba aqil addinin Allah ya ɗaga manza Allah lafiyan salau yan uwanka muminai sun yi nasara wanda suka mutu sun yi shahada wanda suke raye za su dibi ganima shine sai ya naɗa yatsun sa ya bar as-sababa wannan da muke tahiya da ita yace Allahu akbar Allahu akbar ya sauke hannun ya faɗi. abdullahi bin umar ya ce har aka cire ransa hannun nan a haka yake a tsaye kaji muhammadawan gaskiya da gaskiya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce alaikum bi qiyamil layl wannan karatun bai tafiya wala umar hmm amma ana ana gane mu je a haka ko mu danna da gudu to to anan na'am to Allah ya bamu Allah ya bamu ikon aiki da abin da muke fadi. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce alaikum bi qiyamil layli na hore ku da ku rinka yin sallan dare fa innahu domin shi sallan daren nan to sai ku dauko duk tunanin waɗannan mutanen kirkin da muka faɗa na sahabbai yace fa innahu da'bu salihin qablakum sallan daren nan ita ce dabi'a halin mutanen kirkin da suka gabace ku duk wani lokaci ya mutumin kirki a jiya to da sallan dare ya zama wallahi ka duba iyayenmu yadda suke kiyaye sallan walha da qiyamul layli da wannan zaka gane tazaran da suka bamu anan yake eh man to yanzu ka ga hawan da ka haife shi kana koya mai baki amma kai ka san nagartanka ƙarya ne ka haɗa ta da nashi ba ɗaya ba ne <laughs> ya fi ka nagarta wa huwa qurbatun ila rabbikum manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma sallan daren nan kusanci ne zuwa ga ubangijinku wa magfaratun lisayi'at kuma kankara ne ga zunubanku din me sallar dare ana kakkare mai zunubi wa manhatun lil kuma sallan dare na hana mutum zunubi in ka ji akwai zunubin da ya addabe ka kai ma addabe shi da sallan dare eh addabe shi da sallan dare tun yana ci zai zo ya kasa sai dai ya haƙuri kowane irin laifi ne tunda dama Allah ta'ala ce inna salata tana anil fashai wal munkar sallah tana hani daga mummunan amiyagun aiki da abin gi malai ce to yanzu mun ji sallan dare zamu ya batun lokaci yace wa amma waqtu qiyamil layli amma 'yan uwa kun ga dangane da abin da ya shafi lokacin yin sallan dare fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qad qama min al-layli kullihi an samu ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaye sallan dare gaba daya daren tun bayan isha'i sai da alfijir ya fito eh in ka ba a din malakatar da hadisin bilal dake cewa akwai inda ma aya daya zo ta maimaitawa in tu'azibuhum fa innahum ibaduk har sai da bilal ya zo kiran sallah ya masa sallama ya tadda shi yana sallah yana kuka fa kana yusalli fi awwalil layl annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci kan yi sallah a farkon dare ka san in ka kwanta ka tashi kai sallah ke ce mata hajjut da aka ce kiyamun laili zai iya ɗaukan gaba ɗaya daren ma baka yi bacci ba amma in ka tashi ka kwanta to ka kwanta ka tashi to shine tahajjudi wa min al fa tahajjad bihi nafilatan lak kamar yadda zuwa suratul isra wa fi awsatil layl wani lokacin kuma an samu yayi sallah a tsakiyar dare kila ya dawo a makare bai kwanta da wuri ba kuma ya kwanta tsoron kar a makara a subahi sai mutum yayi sai ya kwanta babu laifi wa fi akhirin lail haka nan ana iya yin sallan dare a ƙarshen dare sun masta mastaqarra qiyamuhu hufi akirin lail daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da lokaci guda ɗaya wanda shine tabbataccen lokacinsa na sallan dare kasance ƙarshen dare inda sahar a lokacin da ake cin abincin sahur kafin fitowar alfijir an gane ko duk da abin da ake so a sallan dare dama in ka je ƙarshe kaga alfijir ya kusa fitowa sai kai wutari in kai wutari kuma sai kai ta istighfari Allah shi dima su yin wannan wabil asharihum yastaghfirun in alfiji da kusa fitowa ta istighfari wani zai ce to ayi mahallin kudi muke so mu roka ba istighfari akwai kudi eh akwai kudi Umar ina muka samu wannan fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumjidkum bi amwali mai neman dukiya ya istighfari mai neman haihuwa ya istighfari mai neman abin da ya fi wannan gaba ɗaya ita ce aljanna ya istighfari haka ne saboda yan uwa malamai na cewa Allah ta'ala da ya kaddara cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai bar duniya kafin tashin kiyama ko ya san wasu al'ummansa ba za su haɗu da shi kamar mu haka ma haɗu da shi mai ɗalibta ko mu gan shi musan yana raye ba to da Allah ya san zai tafi sai yi mana falala ya musanya mana tafiyarsa da istighfari eh cewa kamar yadda in yana raye kun san Allah alƙawarin ba zai halaka al'umma in yana cikin ta ba to Allah kuma ba zai halaka al'umma bane bayan ya tafi idan tana istighfari shine ma'anan fadin Allah ta'ala wa ma kana Allah li yu'azzibakum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibakum wa hum yastaghfirun in dai kana raye cikin su ne Allah ba zan musu azaba ba in ka tafi kuwa matukar suna istighfari sun tsira eh malai ibn taymiya ce ko abu ya shige mai duhu ya kasa tunawa sai ta istighfari sai ji abin ya dawo Allah kai mana gafara ka yace mana da mu da duk wanda suka riga mu cikin musulmi da imani to malai ce a lokacin karshen lokacin dare alladhi huwa afdal waqti waqti li salati al-layl wanda shine lokaci mafi falala na sallan dare fa innahu waqtu nuzuli rabbil domin wannan lokaci shine lokacin da Allah ta'ala yake sakkowa ubangijin talikai ila sama'id, dunya zuwa wannan sama ta daya sakko wanda ta dace da shi wanda mu bamu sani ba amma mun yi imani tunda ya tabbata kama sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda tabbata daga manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi kala ya ce yanzulu rabbuna tabaaraka wa ta'ala kullu lailatin ubangijinmu wanda alkhairansa sun yawaita shine tabaraka kuma ya ɗaukaka yakan sauka kulla lailatin a dukkan dare ila sama'i duniya zuwa wannan sama mafi kusa duniya ai al'adina wadda ta fi kusa wannan da idan muke gani tunda mun san akwai wasu samman a saman wannan Allahu alladhi khalaka sab'a samawatin mun yadda akwai sama hatta bakwai to wannan ta kusan da idan muke iya gani ita ce sama'ud duniya wanda Allah ya ce laqad zayyana sama'a ad-dunya bi masabih to Allah ta'ala yakan sako hina yabqa thuluthul layl al-akhir a lokacin da ya rage saura ɗaya bisa uku na dare shine in ka raba dare gida uku ɗayan karshe wannan lokacin duk inda aka samu karfe biyu saura minti biyar ko karfe biyun dare ko biyu da 'yan mintuna to ya shiga yakan sauka saboda ana samun longitude and latitude longer day shorter night da longer night shorter day ko en geography akan samu wannan lokacin sanyi zaka ga dare ya fi tsayi lokacin zafi zaka ga yini ya fi tsayi bisa kaddarawan Allah ba dan wani ya sa haka ba to in an samu duk yanda zai juya zaka ga saukan karfe biyu dai zuwa biyu da ɗan kaɗan ko biyu saura minti biyar gaskiya galibi ya shiga to daga nan duk inda ka samu kai sallah to ka dace da wannan hadisi to Allah wata ala dama kullu yawmin huwa fi sha'nin ko kullun Allah na cikin zartar da al'amura ne in ya sauko ya kulu sai rinka cewa man ya da'uni ina su Umar Shehu Zariya mayun nan masu damuna da roƙo fa jibla lahu sai amsa muku in sallame ku tashi kun cika kwakwa ina malam Umar mu gina ashabab ka ne mahawa biyar goma zami ma <laughs> wa shi ke nan ba ala Ismail sallaman Allah ta duniya da lahira ko ina mara lafiyan da aka yi test aka ce sai an yi aiki zan warkar da kai ba tare da an maka allura ba wallahi yana yiwa wallahi da yawan mutane Allah ya ba su lafiya daga rashin lafiya kafin likitan an sa ranar operation sallan dare ta kashe operation din tace tashi zai Allah ya ce ya tashi kamar yadda shi ya sa masa ran to shi ya warkar da shi man yad'uni wa zai kiraye ni inji Allah Allahu akbar malam mai abun ne fake shela fa astajiba lahu ni ku Allah an amsa mishi yaga karamci man yas'aluni kun ga as-su'al mas'ala man yas'aluni wa ke da wata damuwa ta duniya ko ta rayuwa ita ce matsala wancan du'a din zaka yin du'a wa ibada kai ta ambatan Allah kai ta kawo ayoyi da zikiri daidai ne man wa ya kari oba suka yi yawa ga graduation zai gagare shi roke ni <laughs> an fahimci magana <laughs> fa hutiya lahu sai in bashi naga yan jami'a ne a gabana kar a je a dogara da tutorial a hada da addu'a ko kuma Umar <laughs> man ne. to kun ga istighfari an mata gurbinta sai ku tuna maganan dazu waye mun lifi yake so mu ba sai ka rubuta statement ba ba sai ka nemo garanto na beli ba tsakani na da kai kafin da nunun ne innama amruna li za a radnahu an naqula lahu kun fayakun waye mun laifi da rana yanzu yana dama yake neman gafara na fa aghfira lahu wallahi ne Allah zan rufa ra'al alkiyama ko ganin sa ba za a yi ba shine ma eh shine ma na istighfari in ka ce astaghfirullah ya Allah lilliɗe laifuka na kasti tasirin da zaka kama ni da su sai hadisi ya ce Allah ta'ala zai kira wasu ran alkiyama ya nuna musu gingima gingiman zunubansu ya ce akwai wanda ƙarya aka yi muku anan ce wallahi Allah din mun me kuke tunanin mafita makoma sai ai ba makoma tunda ba alkhairi kan makoma ta munana Allah ce to yanda ban kunyata ku duniya ba nan ma ku wuce ba za a san kunyi ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah ka sa mu a ciki amma Allah ka sa mu lada za a nuna mana ba laifi ba yawwa saboda wancan akwai razani da yawa fayan bagi li kulli abdin yan uwa dan haka ya dace ga duk wani bawa nasihi li nafsihi wanda yake makansa fada da kansa in dai zaka yi makanka fada to ya dace a gare ka an ya harisa da ya kwadaitu ala an yakuna lahu hazzun min salati layl a wurin ganin ya ga yana da kaso a cikin sallan dare daga cikin hanyoyin samun ta malamin mu mala abdullahi abba hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu ya koya mana yace ko yunwa kake ji ka aje abincin kusa daga danka amma karkace dan in ka ci zaka ji ana tashi an kira sallah <laughs> ko kun fahimci Ya yace kuma inda hali kai bacci da wuri mafi girma abin da ke taimaka ma sallan dare shine kaka kalli haramun musamman bayan sallan isha'i malamai sun tabbatar inda idan kai kalli haramun da yawa Allah ba zai da wannan idan ya bude gana da shi ba ai ka lalata shi Allah mai tsarki ne mai tsafta mai rai da kazanta an gani? walau bi raka'atin qalila ma yace koda ko raka'o'i ne yan kadan zaka yi ka dage kai wannan li yanala hadha fadl kabir saboda ka samu ka samu wannan falala mai girma fa hadha huwa sha'nu ibadur rahman ma'a salati al-layl yan uwa wannan shine inda al'amarin bayin Allah ke kasancewa alakan su tare da sallan dare ta'abbudan suka rinka yin sallan dare a matsayin bauta ga Allah wa munajatan da kuma ganawa yanzu ko da gwamna aka ce wani zai mitin aka ce next week ne sai ka je yana sai yayi dinki ko wani ya sai agogo ne ya sai gilashi wani ma ya aro mota ce kar a raina shi raini kuma na yaushe to ina ga ganawa da Allah ina ga ganawa da Allah wa khudu'an sannan kuma kana mai kankan da kai kuma ka gan kankantar da kai gaban Allah daga ka zai wa khushu'an lillahi da jin tsoro razana na zuci ga Allah fi sujudihim a cikin sujadansu wa ruku'ihim da ruku'o'insu wa qiyamihim da tsayuwansu a ƙarshe ma ce fa idza kanat hadhihi haluhum yan uwa idan ne zamto shine halin mutanen kirki bayan Allah na kwarai fi salatin layli a cikin al'amarin sallan dare allati lam yaktaribha Allah allati lam yaftaridaha Allahu azza wa jalla alaihim wanda fa ita wannan sallan daren ma ba wajiba bace Allah bai wajabta ta akan su ba amma suke wannan dagewa ku tuna annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi guda biyu hadisin ummuna Aisha da ummuna Hafsa radiyallahu anil jami' shine ɗaya daga cikin sa tace yakan yi sallan dare a kafansa ta kumbura ɗaya daga cikin sa tace wallahi yayi sallan dare a dakin ta har sai da taga kafafuwan shi suna tsagewa haka suka to idan shi da aka gafarta mai zunubansa na farko da na ƙarshe da wanda bai ma yin ba aka ce an gafarta da ya samu natsuwa to shi ne ce in kuma mutanen kirki haka suke fa kaifa sha'anuhum ma'a salawatul khams ya kake tsammanin al'amarin da salloli guda biyar din al-maktubat wanda Allah ya wajabta mana allati hiya azamu arkanid din wanda sune mafiya girman rukunai ginshiki na addini ba da shahadatai ne idan ka cire kalmar shahada guda biyu na farko da muke yi malai ce la shakka ko baka ba da amsa ba na tabbatar cewa babu ko kwanto annakum alaiha ashaddu hirsan mutanen kirki suna tsananin kwadaituwa zuwa ga salloli na wajibai wa muhafazatan kuma suna tsare su as-sifatu thalitha sai sifa ta uku yan uwa daga ciki yanzu siffan mu ta biyu tace sallan da ko sai ka je ka rubuta kawai kai samari yanda ko ba littafin kai jadawali ka liƙa su a katangan ɗakin kan an gama ko da biro ne ka rubuta ko da biro ne wallahi ka rubuta ka liƙa su magabata suna yi suna yi akwai magabacin da shi wani abu yake ratewa jaka ce a ɗakinsa to iyalansa suka ko ana hira ko yana wasa yi masa yawa sai je buɗe jaka ya karanta wani abu ta ga ya fashe da kuka sai yanayinsa ya canza sai koma ibada wata rana suka ce musu izini su duba ya a'a da yara suka ce kai a duba jakan nan suna duba sai suka ga fata ne sa aka jeme mishi kaman fifa kenan mu a yanzu sai ya rubuta a jiki ahsin amalak qaddana ajaluk abinda ka ka rubuta kenan ka fa kyautata aikin ka mutuwa na zuwa ta matso ka ƙara gyara aiki sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu an zobe yake da shi haka zoben yake a sama yasa ka rubuta mishi kafabil mauti wa'idan ya Umar ya kai Umar mutuwa ta shekawa wa'azi suka ce wata rana idan aka ga ya juya zoben haka ya dawo da shi ta ciki ya kalla sai a ga ya fashe da kuka ya ƙara ibada to kai ma waɗannan sai kai musu haka ka rinka retin kanka da kanka kanka bari ma kowa ya san me kake ga dai su kai za ka yi ta auna kanka saboda kakkai rauni Allah kuma ya taimake mu ya sa ƙarshen mu ya fi farkon mu kyau as-sifatu thalitha ai wa sifa ta uku shine Allah ta'ala ya siffanta bayan Allah na kware da khawfuhum wa menene wa isfaquhum ko min azabin nari suna da tsananin tsoro wa ishfaq da razana sukan raurawa min azabin lahi dangane da abin da ya shafi azaban Allah karka zo ana faɗin Allah ya ce kala kana cewa to waye isa Allah shine wanda ya isa kada ka bari zuciyarka ta mutuwar da Allah bai maka wa'azi wani wurin Allah ya zargi ce wani khawifuhum fama yaziduhum illa tughyanan ko kafura mi ta tsoratar da su ku kiyaye ni wa iyaya fattaqun wa iyaya kaza amma mutum sai kaga in banda girman kai da isa Ya ce mun dade muna yi ai mu ba wanda sai ta kama kasan nan to takun ubangiji baya kyau inna batsha rabbika la shadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id ku zo mu je qala allah azza wa jalla allah ne girma da buwaya yace siffa ta uku kenan na yaquluna rabbana اصرف anna azaba jahannam daga ciki suna addu'a su bayan bayan Allah na ƙwarai su ne waɗanda ya na suke rinka cewa rabbana ya ubangijinmu wanda ya ƙage mu yake juya al'amuranmu isrif anna azaba jahannam ka kawar mana da azaban wutan jahannama ya Allah ka tsare mu mu ma dan tsarkin sunayenka inna azabaha lallai azaban wutan jahannama na garama ya kasance mai ɗorewa. in mutum ya shiga za a ji babu daɗi innaha lalle da al'amari yake ita wannan jahannama sa'at mustaqarran wa muqama lalle ita jahannama ta kasance matabbata ce kuma mazauna ga kafirai to kaga kowa zai so ya kusanci da kafiri ko a duniya ai sai dole malai ce fa ibadur rahmani ma isanihim bil amali wat ta'abbud lillahi su bayin Allah na kwarai tare da inda suke kyautata ayyukansu da kuma inda suke kyautata bautansu ga Allah a lokaci ɗaya kuma zaka tadda su qad khafu za sun ji tsoron Allah wa wajilu kuma sun razana sun sun sun sun razana sosai min azabillahi daga azaban Allah wa sakhtihi da kuma fushinsa wannan su ne fukafukai biyu da malamin ibn al-qayyim yace suke tashi su dauki mutum su kai shi aljanna al-khawf war raja mumini kullun ana so a yayin da yake kwadayin abin da ke wurin Allah yana kuma tsoron kar abin da ke wurin Allah ya subuce mishi sai dai suka ce ga mutumin da shekarunsa suka yawaita ko mutumin da ke kan shimfiɗa aka ga alaman ajali ba a so ka kusanto mishi da duk wani abu da ya shafi azaban Allah shi wannan so ake ka kusanto mishi da abin da yi na alkhairi a baya ya tana ce to ai ba mi kaza ba a ce alhaji ka manta kai kai kaza kai kai kaza to ai kaza da muka a ce ai wannan Allah ghafurur rahim yanzu kaza har karshe sai ka ga mutu ya mutu da kalmar shahada sun kawo wannan ne istinbadi karkashin hadisin sauban maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Bararren bawan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya tadda shi yana rashin lafiya yana kan shimfidan jinya zai rasu yace da shi kaifa tajiduk yana cikin akamul janaiz wa mal nasiruddin albani yace ya kake jin jikinka ya jikin ne yace inni akhafullah inni la arjullah wallahi ina tsananin kyakkyawan fatan Allah zai iya mun rahama walakin ni akhafu zunubi, sai dai abin tsoron zunubai na nake tsoro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da shi abshir ya sauban kwantar da hankalin yi farin ciki hazani waɗannan abu biyu a ce yau kana fatan rahaman Allah kana kuma tsoron azabansa la yastami'ani ala qalbi rajulin ba za su taɓa haɗuwa a zuciyar wani mutum ba fi misli mauɗin. a irin wannan wuri na rashin lafiya na gargara yace hatta ataqullahu ma yarju har sai Allah ya bashi abin da yake fata wa amanahu mimma khaf kuma ya amintar da shi daga abin da yake tsoro bi ma'ana aljanna za zaka insha Allah an gane wannan ko to shine mu'mine haka suke malai ce yanda su tare da yadda suke kyautata aiki a lokaci guda kuma suna jin tsoron kai ya zamto Allah yana fushi da su wa hadha halil mu'minina al-kummal wannan kuma shine halin mu'minai masu cikakken imani qala Allah subhanahu wa ta'ala Allah wanda yake mai girma da daukaka ya za eh, alkhairansa sun yawaita ya ce wallazina yu'tuna ma ataw alamun mu'minai nagari ne waɗanda suke bayar da abin da suke bayarwa na ayyukan kirki wannan yu'tuna ma ataw suke bada abin da suke bada na dukiya ko kuma suke aiki na kwarai a lokacin da suke wannan aikin kuma ba girman kai suke ba a'a wa qulubuhum wajila zuciyarsu tana tsorace annahum ila rabbihim raji'un sun san cewa lallai su masu komawa ne ga ubangijinsu sun san za su tsaya kuma a faman ya ce faman ya amal mithqala dharratin khairan yara wa man ya amal mithqala dharratin sharran yara to sai malam yayi karin bayani ce ai abun nufi da cewa suna bayar da abun da suke bayarwa alhalin zukatansu na tsoraci kuma suna da tabbacin zuwa ga ubangiji su za su koma abun nufi shine ay yuqaddimuna ma yuqaddimunahu min ibadatin suna gabatar da abin da suke gabatarwa na nau'in ibadoji su sallah su kyauta su sallan da su karanta qur'ani wa ta'atin kuma su yi biyayya ga Allah a lokaci guda kuma qulubuhum kha'ifatun zukatansu tana cike da tsoro an turadda alaihim a'maluhum ya zamto ran alkiyama an maida musu da aikin su Allah ya ce bai karba ba kuma hakan Allah ya tabbatar zai faru ko shine menene wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura ga aiki an zo da shi iya aiki Allah ce mai da shi karmami kura abun korewa ba mu karba ba ya Allah ka rufa mana asiri dan tsarkin sunayenka fa yusibuhum ba'da zalika azabun min Allah sai ya zamto a bayan haka gashi sun yi aikin amma tunda ba su dan Allah ba sai azaba ta shafe su daga Allah Allah ka tsare mu ya Allah fa hadhihi sifatun azima malice yan uwa wannan sifa ce mai girma min sifati ibadir rahman daga cikin siffofin bayan Allah mai rahama annahum yuhsinuna fi a'malihim in ka gansu a duniya suna kyautata aiki ba sa yin aiki a gurguje kaman ciwa-ciwa wa fil waqti nafsihi a kuma lokacin da suke kyautata aikin nan a lokaci guda inda zaka binciki zuciyarsu yusfiquna suna tsorace Allah Allah tu Allah tuqbala minhum kar ya zamto Allah bai karba musu wannan aikin ba dan mu gane malai ce fa ana Aisha radiyallahu anha an karbo daga uwar muminai na Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta qalat ta ce sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an hadhihi al-aya na tambayi manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi gane da wannan aya me take nufi ne wace aya yadda ce walladina yu'tuna ma atau sune waɗanda suke bayar da abin da suke bayarwa na ayyukan kirki wa qulubuhum wajila amma kuma zukatansu na tsorace ta ce a humul lazina ya shiribuna alhamra su ne mutanen da suke shan giya a duniya wa ya kuma suke sata ‘yan maye ‘yan tumbele da barayi ayan ke nufi ƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasan ce la ya bin siddiq ta ji girmama mu ma dole mu girmama wanda annabi ya girmama ta sallallahu alaihi wa radiyallahu anki bala mu zage ta ba ko ya bin siddiq ya ke mai gaskiya kaga mai gaskiyan shi ma ya fito Ya ce ba su ake nufi ba walakin nahum sai dai waɗanda wannan aya take nufi sumun su ne mutanen da suke azumi azumi mai kyau ba zagin mutane ba cin naman jama'a a ciki kamar yadda annabi ya hana wa sallun suna yin salla sallan su gangariya wa yatasaddaqun ke suna ma da kuɗin da suke iya ɗiba su bayar sadaka amma kuma wa hum yakhafun a lokaci guda suna ta jin tsoro Allah tuqbala minhum kar ya zamto Allah bai amshi abin da suka yi ba wannan hadisi ga shi a ƙasa Imam Tirmidhi ya fitar a cikin Al-Jami' hadisi na 3175 Malam na Albani kuma ya inganta shi a sisrata hadisi sahiha hadisi na 1162 wannan dole mu faɗa saboda kar wani ya ce tatsuniya muka yi basri al-hasan al-basri tabi'i ne kuma rainan gidan annabin Allah <laughs> sallallahu alaihi wasallam yake faɗa Allah ya masa rama yake cewa almu'min shi mumini wanda ni da ku muke fatan mu shiga cikin su jama'a isanan wa shafaqatan a zuciyarsa ya hada kyautatawa in ya tashi aiki zai kyautata wa shafaqatan kuma zuciyarsa tana tsoro ya zamto cewa wannan abin da ya kare zamto ra alkiyama bai amfana da shi ba yana tsoron haka wal munafiqu wanda kuke mai karyan imani don aiki imani shine munafurci ko kafirci da munafurci wanda yake munafiki munafiki shine mai bayyana imani ya ɓoye kishiyan haka a ran shi shi kuma jama'a isa isa'atan aikinsa ba kyau wa amnan amma ya fi kowa gurin cewa shi zai shiga aljanna <laughs> aga aljununu fununu kenan wa hadha fannun minhu <laughs> thumma tala daga nasi Alhassan al rahmatullahi rahmatullahi alayhi karanta wannan aya innan ladhina kun min khashyati rabbihim mushfiqun lallai waɗanda suke cike da tsoron ubangijinsu tare da cewa suna imani da shi mu'minai kenan fal shi ko munafiki malam ya taimake mu ya ce wal iyazu billahi muna neman tsarin Allah mu zama munafikai ka tadda shi yusiqul amala Aikinsa ba kyau yana munana aiki wa huwa ma'a zalika amilun min azabillahi ka tadda shi yana amince da da azaban Allah laifi yake a cewa ka tube ce an ce musulmi bai dawama a wuta kun banci magana wannan ka gyara abin da ce eh an musulmi bai dawama a wuta mallan ka daban nawa daban wannan magana tana dauke da ganganci da hatsari wallahi tana dauke da ganganci ka rudu dan uwa waɗanda Allah ce zai yafe musu ma ba su san kansu a duniya ba ba su sani ba kuma in shedan ya rude ka wannan rudan to ko ma ka kalli madubin tarihi za ka gane kuskurenka me nake nufi sayyidina abubakar radiyallahu anhu a rana ɗaya fa annab sallallahu alaihi wasallam sai da ya masa alƙawarin aljanna Allah ya ce a gaya mai shi na aljanna ne so takwas so takwas tsakanin fitowar rana da faduwar ta so takwas Annab sallallahu alaihi wasallam ya ce na shigo tare da abubakar da umar kuma na fita tare da su tarihi ya ce gaskiya ne ga kabarin ka gana su haka suke kwance kun fahimci magana to bayan fara suwan annan sulasullan wancan ayin allazi yuti malahu ya tazakka za mu da isha karatun yau in Allah da na magariba in gwadosa ko gobe da ya zo fa shi Allah ya masa alƙawarin aljanna sayyidina abubakar shi kadai ne wanda in kai rikici da shi a gaba annan sallallahu alaihi wasallam duk gaskiyanka ka zama mara gaskiya duk gaskiyanka sayyidina umar sa'in sa suka yi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle sai ce wai za ku kyale min sahabi na ko kuwa su sauran ba sahabbai bane to amma matsayin shi ba ɗaya bane da nasu abin da yake nufi kenan yace kai kuma fa tsaya ku ji gashe la zuwa ga duniya duk wanda ya ji ya taba taimakon addinin ne yana jin yayi kokari to addinin nan ya mushi gatan da shi ya fi abin da ya ma addinin Ya ce in ban da dan gidan Abu Quhafa gashi nan sayyidina Abubakar ne kadai sai ran alkiyama za ku ga iya inda Allah zai tsaye da shi to abinda nake so kar ku manta magana da muke mai saban Allah ya rudu da sabansa ko ya rudu da Allah mai gafara ne da gaske ne haka ne amma ka rinka tana wanda suka riga ka samun gafaran su ya suka rayu shine sayyidina Abubakar aiki fa ka zo ana yi rinka ja da baya sabai suka ce da shi mata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa anka radin annab sallallahu alaihi wa sallam har ya bar duniya yana mai yarda da kai tsoron me zaka ji take totar kawai ka wuce yace a'a yace wallahi alkawarin Allah gaskiya ne kuma faɗin annan sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne ya amma ku ji ni ba za ku ruɗe ni ba yace da zan ji kafata ta dama a gidan aljanna wallahi ba zan daina bin Allah ina aiki tukuru ba sai na ji ta hagun ta shigo sannan in ce alhamdulillah to kai mai cewa Allah mai gafara ne ga wanda Allah ya faɗin eh mai gafaran je da ya rayu karara Allah kai mana gafara baki ɗaya. malai ce falmagri yusu ila amala huwa min dani aman min azabillahi mushrik bi khilafil mu'min sabanin shi wanda yake mu'mini fa innal khawfa min azabillahi yakunu zajiran lahu shi wanda yake mumini tsoron Allah subhanahu wataala yana kasancewa zajiran lahu razani ne a gare shi yana razanar da shi aniktirafi alma'asi wurin aikata sabo ka tana to in ne zuna da ita to kuma ran da Allah ya tsare ni fa ya za a yi in na ci kudin su to da sallah na kenan za a biya su mutum zai ji kai abun bai yi ba malam don Allah yau in ka je gida za ka kwanta bacci don Allah ku taimake ni ku gwada wani abu ka kwanta ka miƙar da kafafuwanka ka haɗa hannunka da jikinka ka jawo mayafi ka rufe kanka har kafanka in ka samu ko sakan biyar ne sai ka gaya ma ranka nan dinnan da kake kabari ne cak ba sauran ko motsawa duk abin da na yi a baya da su za a yi mun hisabi daga nan ba sauran rayuwa don Allah ka gwada yi makanka wannan saboda duk gaske zai zo ya faru wallahi maka saba da ajiyan zuciya za ka buɗe mayafin nan ka tashi ka zauna daga nan za ka ji ne bin bashi turo ofe sallame shi kun fahimta wani abokin mai ce lokaci yana karami kun san tantabara in kana da maza guda biyu to ko dai su gudu ko su janyo wasu matan biyu haka duk mai kiwon tantabara san da an tantabaru haka to yana nan kawai sai wani makwabcin mai rasu sai hatsari ya rasu aka kawo shi ashe tantabaran shi ta janyo wata tantabaran shi namiji ya janyo ta tantabara na mace ta zo gidan sai kulle kofa da nufin kawai ya samu na banza to aka yi sallan jana'izar na aka je makabarta walakin da dai kayan da kabari yake sai fashe da kuka ana gama jana'izar ya dinga sauri muna kiran shi bai tsaya ba yana ta gudu sai da muka zo gida <laughs> ce yake tantabara na zuwan kwanci kabari ba kyau kabari ba kyau to haka wannan dukiyar da ka tara ta jama'a ka sace ka kai su waje ka dawo ma jama'a da abun wannan kwangilan da ka amsa da nufin ba za ka yi ba ka yi da akwai ran da za a bincike ka bayan da ka iya kai musulmi ne Allah kuma ya sa a gyara ina muke yin uwa iska ya rufe mun na shafin za ku gaya mu eh shafi na nawa ne na sha biyar yawa iska ne ya rufe mun nan mala yace ce kama annan raja'a li rahmatillahi sa'iqul lahu ko shi mumini ake magana yace kaman yanda kyakkyawan fatan da yake yi ma Allah na rahamarsa li rahmatillahi kyakkyawan fatan da yake cewa Allah zai masa rahama a wannan zaton ne yasa sa'iqul lahu wannan fata ya zamto direban shi abinda ke jan shi lil izdiyadi ya ga yana yin ƙari min al fada'il na an ƙarin ayyuka masu kyau na falala wal kuma ya ta ayyuka wanda suke kai mutum kusa ilallahi zuwa ga Allah qala ta'ala mala yace magana ta ƙare, Allah da kansa yayi magana yake cewa ulaiikal ya yad'una su mu'minai mutanen kirki su sune waɗanda yad'una bi ma'ana ya abuduna suke bau yad'una ya abuduna Allah suna bauta ma Allah yabtaguna ila rabbihimul wasila suna masu neman kusanci zuwa ga ubangijinsu sannan aransu sun kudirta cewa annahum eh, ayyuhum aqrabu wa yarjawna rahmatahu ko a cikin ransu wa zai fi kusanci annahum aqrab suna ji a ransu waye wanda a cikin su zai fi kusanci zuwa ga Allah wa yarjuna rahmatahu kuma suna kaunar rahaman Allah a yayin da suke wannan kaunar rahaman wa yakhafuna azabahu kuma suna jin tsoron azaban Allah inna azaba rabbika kana mahzura lallai azaban ubangijinka ya kasance abun tsoro ne duk wanda ga bai tsoron azaban Allah bai san ciwon kanshi ba wa qawlu rahman hakanan fadin Allah ya kawo fadin bayin Allah masu rahama da suke cewa fi du'aihim as-sabiq a cikin addu'an sun da muka karanta a farkon ayan mun ji suna cewa rabbana srif anna azaba jahannam Allah ka dauke muka kautar da mu daga azaban jahannama wannan addu'an ya tazammanu aidan addu'a bi tasri eh, menene bi al asbabi ne ko ya kunshi yin addu'a har wa yau بصرف الأسباب asbabi إلى عذاب ila azabin wannan addu'a na cewa Allah ka kautar da mu daga azaban jahannama lalle azaban ta ya kasance kaza ne wanda muka ji to wannan har wa yau ya kunshi yin addu'a addu'an a cikin ta ta kunshi Allah ya dauke ka daga dukkan wani hanya ko duk wani dalili al-mufdiya wanda zai kai mutum ila azabin nari zuwa ga azaban wuta ba ma zunubin ba tunanin zunubin ma Allah ya kawar da kai daga gare shi wannan addu'an ya kasance bitawfiki lilbu'di anha kana roƙon Allah ya datar da kai ka nisanci wannan hanyar saɓon Allah ɗin? kama saha, anin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi annahu allama Aisha ta mu'minin cewa lallai annab sallallahu alaihi wasallam ya koyar da uwar mu'minaina na Aisha an tad'uwa in ta tashi ta rinka yin addu'a in ta tashi addu'a fataqulu sai ta rinka cewa Allahumma inni as'aluka aljanna magana ta kare Allah ba zai baka aljanna ya walakanta ka a duniya ba ba zai yi ba Allah bai sa kan shi wannan ba shi yasa in an baka aljanna to duniyan ma dole ta barka bayan da ta iya amma za iya ba mutum duniya ba ba shi aljanna ba wannan kuma hutu ne na wucin gadi Allah ka hada mana duka biyu Allahumma inni as'aluka aljanna ya Allah lallai ni ina roƙonka aljanna wa ma qarraba ilaiha da duk wani abin da zai kusanta ni zuwa gare ta min qaulin furuci ne wani abu zan faɗa sai ka yadda da ni ka bani aljanna Allah ka bani ikon faɗi au amalin ko aiki ne wani abu zan aikata kila ma ni ban ɗauke shi komai ba sai kai mun rahama sanadiyan sa to Allah ka bani ikon aikatawa wa a'udhu bika minan nar sannan Allah ina neman tsarin ka daga wuta wa ma qarraba ilaiha da duk wani abin da ke kusanta mutum zuwa ga wuta min qaulin na magana aw amalin ko aiki ka so ni magana fa zai shikenan sai abu ya lalace kamar yadda yazo a suratul tauba la ta'tadiru qad kafartum ba imanikum magana mutum yayin nan da na Allah ce bazan karbo uzurin ku ba kun kafirta bayan da kuna mu'minai in na yafe ma wasu ma nu'azzib ta'ifa sai na ɗibi wasu ku na sa su auta magana ne fa furuci suka yi wanda furucin in ka karanta tarihin abin da suka faɗa ko minti biyu ba za ka yi ba minti ɗaya ba za ka yi ba ka gama faɗin abin da suka faɗi ni dai ban iya faɗi ba ne tun da ya munana amma dai magana suka yi mara kyau game da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai wa qauluhum da kuma faɗin su da muka ji a cikin a cikin a cikin ayan inda suke cewa inna azabaha ko kana gharama lalle azaban ta ya kasance mai daurewa innaha sa'at mustaqarran wa muqama lallai ita nama ta kasance matabbata ce kuma mazauna na kafirai ai in wannan kana gharama din yace ai kana da'iman mulazima addu'an azaban nama da'iman koyaushe yana nan mulaziman kuma ba zai bar mutum ba ya zauna da shi kenan tutur shadidan kuma gashi yana da tsanani ya fi duk wata azaba kaga ba daɗi sannan lallai ita ya munani ta zamto makoma da matabbata ai abun nufi shine bisal muttaqir tir da wurin zama idan jahannama ne wa bisal khulud tir da musulmi a ce zai dawwama a jahannama Allah ka tsare mu to minti bakwai ko minti 54 ne anan lokacin da kace in fara gashi ne yana tafiya hmm. bari mu dauki sifa ta gaba ku ya kuri sau da lokacin ko a as-sifatu rabi'a sai siffa ta ta hudu daga cikin siffofin salihan bayi na kwarai shine fin fi nafaqati bainal israfi wa taqyir duk mumini yana yana tsakatsaki ne al'amuransa shi yakan yi al'amuransa daidai wa daida mumini su da al'amuransu tsakatsaki fi nafaqati wurin ciyarwa ka saba ma 'ya'yanka duk wadatanka wata ranar ka ce an yi tuwon nan a ci shi ba miya ga kuma miyan a fridge wala a ce wallahi za su ci wallahi ka koya musu ko kuka suke ko kuka suke ka ba su za su ci gobaye amma su gane akwai randa ba a ci kuma ka gaya musu akwai ƴaƴan da haka suke kwana ko ba su fi su ba an fahimci wannan mu ne gaskiya mahaifinmu ya mana haka muna yara kuma wallahi ya amfane mu wallahi ya amfane mu gayi nan a bayan gidanmu ana kiwon kaji layers kadai har yanzu ka je wurin nan tun muna yara wallahi kaji sama da dubu biyu malam ko muna shuka inabi a gidanmu har turawa suna zuwa gidanmu su saru wannan inabin da tsadan shi da darajar shi ga komai nan fululu gonan da mahaifinmu ke noma in aka gama kwashe duk abin da zamu ci na shekara kuma aka siyar aka samu dukiya mai yawa wallahi mutan ai tarihi bai karya mutanen guwanmu sun sani kuma suna raye abincin da ake raba ma makwabta wani wallahi ta kusa shekara bai karar da nashi wallahi malam to amma ka za a zo ya ce yau a ba mu tuwo mu ci gaya a ijiye miyan kuma an gama miyan kuma aka za mu ci da mai kukan ta taba shigo a gida ga tukunya can can can wai wani bai shan fate wani ya ce da a tattara su duk a ba su tuwo a kawo miyan firiza wallahi wani ya na sunu sale dukan da rama ya fashe da kuka ce sai ka ci <laughs> ina da gidan kakannin mu kusa ce ana kira da ce ba za ka ba haka muka ci ya amfane mu sau daga bisani mun zo mun tafi boarding school malam mun ci bakar wuya muka ga wasu na kuka mu lokacin mun saba wallahi mun saba to haka ake yi kakka yadda duk amna suka ce haka hakan ne a'a su gane cewa an ba haka ba wani ya shiga jarabawa sai sace kudin gwamnati don shi ya rayu ka yadda yanzu yawwa ita tarbiya haka ake in an koya za a iya za a iya me yasa kaga iyayenmu da an ka sa hannu a gaba abinci su dige hannun ke ci gaban ka? kuma hadisi ne sufan da suka yi ma ba su san hadisin bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce san milla wa kul bi yaminik ya gulam ko ya kai yaro san milla ce bismillah Allah ka ci wa kul bi yaminik in zaka ci da dama wa kul mimma yalik ka zaka ci kila gaban wancan ne da nama nan babu ai kaga tarbiyyar tazo. zo yace nan din dai nan zaka ci karka zo kai na ustazi mai cewa cin nama farko shine sunna in ka koshi ko <laughs> kika ce shi kenan Allah ka yafe mana to mutanen kirki suna tsaka-tsaki ne kuma ku gane wata fa'ida da yan uwana idan kana rayuwa tsaka-tsaki za ka ji daɗin duniya hatta rashin ka da wadatanka mahasada ba lai su gane amma yau in ka sa mu kanka ƙaryaran da babu asirinka ne zai tono in kuma ka takura ma kanka to baka mori duniyan ba fa amma bi ni'mati rabbika fa haddith to kai zama a tsakiya fi nafaqati wurin ciyarwa iyalai ne ko karan kanka ai abin da ake ma nufi in kaga an baka abin da ya wuce bukatan ka Allah ce ke ka taimaki wani dan kai ma in taimake ka a lahira amma ba kowa ke ganewa ba ba shine kiman zakka ba da ta taru sai aka ce cire ka dan ba wani bawa ne to ana nuna maka kakkarin ka Linta. in rayuwarka zaka iya matakin goma ina baka shawara kakka ka wuce shida ko ko biyar da rabi ka tsaya a nan za ka rayu lahiya lau kuma za ka ji daɗin ka kuma wallahi ba wani aibi a ciki to amma aka je wani ya ziga ka yanzu wani kaza yanzu wani kaza shikenan sai a burma ka wallahi alazim kun ga masallaci ne a garin nan na san mutumin da wani harka suke na samun kuɗi abokin sai ya samu karayen arziki kun san nawa ne karayan arzikin kuka yake yi account din shi yanzu yana ƙasa da miliyan ɗari ne wannan maganan da nake gaya muku ya fi shekara bakwai a sanina ya fi shekara bakwai baya miliyan ɗarin wancan lokacin nawa ne a yau aikin da za su yi abokan suka tara suka ce kuma wallahi ba za ka ba mu kunya ba sau da aka za mu sai maka mota na kaza za a haɗa kuɗi ran da ka fito daga kwata za ka biya suka eh suka amshi wani percentage na kuɗin suka ce sai dai ko ya daina yawo da su ko a ɗauko mai mota kaza da yanzu duk cikinsu ba mai hawa motan ƙasa da kaza ba za a zage su a gari ba zagi kuma na yaushe ko mu nan mun zage kun je wannan ne ɗabi'a ku ai bai yi ba ku zo mu je yan uwa kada mu mutu yanzu mai daidaito fa mu karanta kai hakuri ba shi da ake so mu tashi ba hmm? na cikawa ɗaya to malam umar kana gobe za mu iya yin fijo mu gama littafin nan duba mana yanzu muka raba biyu yanzu nan shawara kawai zan nema namiya ai farawa da wurin nan shi ka halshe mu wallahi hmm? to gobe mu raba shi biyu mi biyu eh jama'a mun yadda mi biyu to ko taɓarya ne da Allah ya taimake ni malam Isa <laughs> to insha Allah dan dai ni bana so ya wuce gobe ne gaskiya